ƙara wayar da jama'a ka kawuna su game da aikin tsaro don su sani cewa aikin tsaro ba wai hana jama'a tsaro ne ba kawai aiki ne wanda yake yara ta a wuyan kowa mutane suna ba da cikakken goyon baya game da aikin tsaro musamman a nan kano tunda suna ba da labarai na asiri suna kuma taimakawa kwarai da gaske na gamsu da abin da su jama'a Kano suke yi game da taimakon da suke baya wajen gudanar da ayyukan mana tsaro. Mataimakin Sufeto Janar na 'yan sandan Najeriya kenan mai kula da shiyar Kano da ta kunshi jihohin Kano Jigawa da Katsina Alhaji Muhammad Tambar Yabo Kaftin Abdullahi Bakoji Adamu da ke zaman shugaban kamfanin lamuran tsaro na Aban wanda suka shirya bitar tare da rundunar 'yan sanda ta Kano ya ce. Mun ta'allaka shi ne a 'yan kasuwa saboda ganin yadda abubuwan suke faruwa target na su masu wannan kai hare-hare suna kai harin suna inda al'umma suke da yawa. To sai muke kasuwanni suna daga cikin guraren da ake tara jama'a da yawa sai muka kira su da kuma wasu daga cikin mutane na ƙauyuka musamman jami'an local government haka saboda su kuma sai su isar da sakon zuwa ga yan uwan mutanen kauye Abdulmutallabi Isa Daneji na daga cikin yan kasuwa daga kasuwar Kantun Kwari da suka halarci bitar a matsayin mu na yan kasuwa wannan da mu ta bagata a cikin ta dan komai ba sai dan irin yadda muke hada-hada ta kasuwanci muke mu'amala da mutane daban-daban waɗanda ba mu sani ba da suke shigowa waɗannan kasuwanni namu muka samu dama aka zo aka wayar da mu akan yadda za mu danga gane su waye suke shigowa cikin mu kuma ta wace hanya za mu gane mutanen kirki da ba mutanen kirki. Shi kuwa ɗaya daga cikin limaman da suka halarci bitar cewa yake. Wannan majalisi mu babban saƙonmu zama mun koma ga Allah gaba ki daya Almuhimmi kowa ya kokari ya gyara kansa. Wanda suke shugabanni su zama masu adalci wanda suke ainihin mabiya su zama masu biyayya wannan shine babban al'amari matukar an tsaya ba tsoron Allah to babu inda zamu je saboda halin wannan da wannan ƙasa take ciki duk wani wanda ya ci akwai mafita an ba addu'a ba to ƙarya yake ba mu da wata mafuka. illa mu koma ga Allah dukkaninmu koma koma ga Allah tuba na hakika tuba na gaskiya kuma muna ƙara godewa musamman matasa idan suka mai da hankali akan irin wannan jubintar masallatai ko da lokaci suna da su kuma suna ƙara bada gudunmawa Allah saka da alheri sai dai mataimakin sufedan yan sanda tambar yabo ya ce masu hannu da shuni da cibiyoyi masu zaman kansu na da rawar takawa wajen karfafa ayyukan tsan sanda a Najeriya ya kamata masu hannu da shuni bankuna industries duk su taimaka wajen gudanar da ayyukan tsaro don haka duk wanda suke da hannu da suni ko bankin da ke cin riba ba gadi muke musu ba da sauransu ai ya kamata a ce su masu sun ba da gudunmawa ba ma gudunmawa karama mai tsoka mataimakin fetan 'yan sanda na najeriya kenan mai kula da shiyar kano muhammed tambar yabo mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano najeriya